Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin kuma za mu ci gaba da tuna baya a kan batun shan kwayar maganin Viagra da muka fara a makon jiya. A makon jiya Dr. Muhammad Ladan ya yi bayanin irin lahanin da Viagra ke yi wa masu zuwa suna siye suna sha ba tare da izinin likita ba. ya kuma yi bayanin irin cututtukan da idan ana fama da su to shan biyagara ba zai zame wa mutum alheri ba domin maimakon a gyara sai kuma a yi banna a saboda haka likita zai ci gaba da yi mana bayani akan biyagara a yau to likita idan mutum duk wa'annan bayani da kai mutum bai je gun likita an duba shi ba sai ya zama na cewa yana fama da ɗaya daga cikin cututtukan nan ko kuma biyu daga cikin cututtukan nan da ka bayyana ya je ya sha viagra nan wani irin lahani za ta mishi ko ko ba daɗe ko ba jima ko kuma nan take. to yawanci in kana da irin wannan ciwo kan kin san shi ma viagra yana kawo akwai abubuwan da yake sa mu jikin ɗan adam ma haka kawai kin san akwai to waɗansu mutane za ga za su ganin su zai zai ba su za su ga gani masu zo kuma suna gani za su ga ganin kala kamar irin shudi shudi haka za su ga gani waɗansu kuma ba su iya gani kuma za su rinka jin jiri haka da yawa to waɗansu mutanen kuma in ba su yi sa'a ba sai ga azakar nasu ya tsaka wani awa hudu kuma an yi daɗe haka to yana iya bata azakar nasu cimma iya saduwa da matansa ba sosai ma ba hajiya. To likita eh ka yi bayanin akan cututtuka ko mutum ya rika ganin dushi-dushi wato za ta ja mu irin shi lahani ko eh. sabubuwa baya ga waɗannan cututtukan kuma waɗannan cututtuka ne ko kuma waɗannan abubuwa viagra ke samun mutum. Waɗannan su na rashin ji da gani shi wannan na duk abubuwan musamman abin da ake tsoro kenan shi yake kawo mutane yawanci abin da ke samun mutane da yawa kenan dai kuma kana da irin wannan ciwokan da muka bayyana din to zai sa jinin ka ya sauka sosai da yanda ma ba za ka iya ma tashi ba wani lokaci. To ta kan yi kisa? Inda eh, inda aka in kwana ya hajja kuma kana da wani wuri inda inda ka waɗi kisa inda hawan jini ya sauka sosai dole sai ka so mai dole ka waɗi. Eh to sai kana wani wuri ne daban ko kuma kana tuka moto ko kuma wani wuri inda kuma kwana to sai kuma ikon Allah To likita wace shawara za ka ba mutane wanda kawai da sun ga kasan wani lokaci da yake yanzu duniyar sai kara kankancewa take. Wani lokaci za a shiga yanar gizon nan ko a ga magani ana tallansa ba, ba tare da abin wace shawara za ka ba mutane mu kuma kasan mu 'yan Najeriya muna da ma wannan al'ada banzan al'ada kawai mutum yana fama da matsala sai ya je kemis ya sai magani. to musamman ku maza masu aikawa ko kuma ku je ku sai viagra nan wace shawara za ka ba maza yan uwanka abin da zan ba maza yan uwana musamman waɗanda suka ɗan so manyanta a yi hankali da gaske domin kafin ma ka sha wannan ka je ka yi magana da likitanka ko kuma wani wanda ka wanda ke baka magungunan da ke sha likita musamman ka je likitan ka musamman ka bayyana mashi ka ce ga abin da ke faruwa zai iya baka shawara ko shawarce ka abubuwan da ya kamata ka yi abin da ya fi amfani kenan domin in ka je ka sai maganin nan kawai gaba gaɗe a kemis to sai kuma ikon Allah hajiya. Wato maimakon gyara sai a je a yayi barna. Eh, sai a yi barna sosai hajiya gaskiya ne. <laughs> To a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. <laughs> Gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. ga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kai co a ga da likita bokan turai a mai da niyya sosai. Na a ga da likita bokan turai a mai da niyya sosai. To likita daga batun Viagra bari mu tsanduma kuma cikin wasiƙun masu sauraron mu. Shin me yake kawo da tunkunne ne? Wai abin da mutane ke cewa earwax da turanci. Eh abin da ke ka earwax akwai waɗansu irin ruwa da kuma yadda fata cikin kunnen yake. Eh. Kai ta ruwa ne bayan an ɗan kamar lokaci lokaci yana taruwa. To shi ke kawo wannan wax amma ya danganta waɗansu mutanen bai taruwa da sauri taruwa da sauri. amma an kana da wannan ai yanzu akwai magungunan za ka iya sawa a cikin wanda zai narkar da shi ya fitar da shi kuma akwai irin ruwa da ake sa amma ya kamata mutum na da wannan ya kamata ya je wurin likita ne a cire mashi wannan watsin ya fi kyau haka don mutum ya je duk akwai tantani da iya drum in baka sa abin da kake ba za ka iya bata wannan. to likita iya watsin yana e, akwai lahanin da yake yi ne a kunne in yayi yawa. wani lokacin in yayi yawa mutum bai ji sosai amma in dai kana da shi kana iya cire shi da sauri haka ba wani wahala eh, akwai wata alama ne da mutum zai san cewa yana da wannan waksin ko kuma eh, eh. in mutum ya ga bai jin bai ji sosai kila ita ya um, waksin ne ne wani lokaci kuma za ka rinka jin kaikai ko kuma ka sa hannunka za ka rinka jin wani abu haka to in dai kana jin kaikai da wani kuma lokaci wani lokaci ba ka ji sosai to ya waksin ne to in ka je za a iya cire akwai abin ake sa wanda ke narkar da shi to in ya narkar da shi sai a cire shi to Wani abu sauki ne ana iya cire shi ba wani wahala hajiya. Baya kuma yawan da zai sa mutum ya kurmance ko? Ba bai bai wannan yawan hajiya. To ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba. To hajiya. To amma mai tambayar ina jin ko daga Legas ne? Oh. Ya ce me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaƙi warin man mota sai su rika haraswa. Akwai yadda yanayin ɗan adam yake kenan akwai waɗansu ko fetur ne waɗansu ma ko hayaƙin sigari wani lokaci ko wani hayaƙi ko wani ko wani ƙura wani lokaci bai dacewa da jikin ɗan adam an ka shaƙe shi to wannan akwai wasu abubuwa a cikin jikin ɗan adam an ka shaƙa bai dace daga sai kana son harawa ko kana son amai waɗansu ma yakan kai wani lokaci ma za ka suna samun wahalar numfashi ma yi tsanani. To likita game wanda wannan mai matsalar nan da in ya shaƙi warin ko man fetur ko kuma na hayaƙin mota ɗin yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je din ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake iya wa mutum akwai irin abin da ake sa a ya rufe hanci da baki inda za ka shi akan iska ta ciki yakan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun dan adam ko kuma lokacin iya tsanani haka akwai su in don kura ne kuma wani lokacin na irin su a akwai maganin za ka iya sha wanda zai rage sa amma kyansa ka daina kusa da abubuwan da ke sa wannan abin da ya fi amfani kenan hajiya To likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya din wannan abu da ake sa a hanci din ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kamar kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi. A wannan ana iya samun su a kantunan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira pollen din nan. Eh. Yawancin mutane yana sa shi domin shi ma waɗansu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kai na shaƙe wannan da ya ga ina ta tari ko wani lokaci za ka majina na fita ɗansu abubuwa so wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani. to eh. to kamar shi wanda bai san warin hayakin mota ɗin nan akwai eh. maganin da za a bayan ne ko dai kawai sai dai ya rufe hanci. in ya rufe hanci in abin ya tsanani zai illa wurin likita akwai maganin za a iya bayan zai rufe amma abu mafi kyau shine in ma motar ya rinka lura ba motar zai shiga ya tabbatar ba ta da hayaki da yawa. Eh, ya daina shiga motoci masu haƙin ba zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma inda zai iya dubar motar da ya shiga wanda ba da haƙi da yawa ta wannan ya amma. to Allah ya sa a dace. Shi kuma Sajar Markus Gambo a can Maiduguri. Ya ce wai yana son ya sani ne shan da wanka da ruwan sanyi ko kuma ruwan zafi yana so ya mishi bayani to likita bai faɗi ba daɗa ko yana nufin tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi wanne ya fi amfani ko kuma akwai illa ne ban sani ba don kawai a nan ya tsaya ko yana sauri ne rubuta wasiƙar a saboda haka sai <laughs> bari mu ɗan yi karambani tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi akwai wanda ke jama mutum illa ne ko kuma wanne ya fi wani illan da kowanne ke jama mutum wani lokaci abin da yake sa wani lokaci inda kamar lokacin hunturu sun sanyi amma za ka iya mutane na amfani da ruwan zafi amma wasu mutane na amfani da ruwan sanyi abin su ba abin da zai musu ba abin da zai maka abin da ka ga dama kake so ka yi ka yi eh sai dai kawai sai dai yadda jikin ka yake ne akwai wasu mutane in suka yi wanka da ruwan sanyi za ka jikin su ko ba su jin daɗi to inda wannan na faruwa gare ka sai ka rinka amfani da ruwan zafi amma kin san ko nan kasashen lokacin tsananin sanyi mutane wanka da ruwan sanyi waɗansu mutanen eh kamar ma likita me yasa wasu mutane kamar ana tsananin sanyi sai ka ga sun je sun tube kudan zance zandar haihuwa wasu je su fada rafi ana mugun eh, sanyi ba su wani ciwo bai wannan bai kawo maka ciwo amma kamar in sanye tsanani bai kamata ka shiga ruwan ka dade a ciki ba in ka dade me zai faru to in ka dade yawan zafin jikinka zai ragu to in ya ragu da yawa ka dade ba zai iya zai iya saka kai ana kiran shi crossbar yadda sanyin zai yawa yadda jikinka zai soma zai zai lahani wa jikinka kware da gaske. To. Ma gida ba mu da irin wannan sanyin da ya kai haka. A'a to to Allah ya Ina Irin sanyin ƙasashen nan wanda za ga abin yana sanyi har ruwa sai zama kankara. Eh. Wannan ne in dai ka shiga ruwan ka daɗe wannan yana kawo illa kware da gaske. To Allah ya sawaƙe. Ma irin wani turu irin na wuraren mu ai wannan ba na abin nan sai dai jikin mutum yadda jikin. To to Allah ya sawaƙe. Amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da ke mata in gaishe ke lahiya babu mai hoji da ke a kan da ke a kake duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wuri mai gege lahiya uwar jiki babu mai hoji da ke a kai da ke a kake duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri